jam'iyyar apc mai rinjaye majalisun dokokin najeriya ta ce biyo bayan sulhu musamman ma da 'yan majalisar dattawa ne ya sanya ta aika jerin sunaye da take so a ba wa sauran manyan mukamai a majalisar Binciken da na gudanar ya nuna jam'iyyar tana so a naɗa sanata Amin lawan a matsayin shugaban masu rinjaye inda george akume zai zama mataimaki shi kuwa sanata farfesa shola adeyeye mai tsawatawa abu ibrahim mataimaki Mai Malabo ne shine sakataren jam'iyyar. A jam'iyyance mun rubuta wa shi shugaban majalisar dattawa da kuma shugaban majalisar wakilai a matsayin su na 'ya'yan jam'iyyar APC abinda muke bukata a gare su shine su bi umarnin jam'iyya shine abin da yanzu jam'iyya take jira daga gare su. Caucuses na zones inda ake magana dukkan su 'ya'yan jam'iyya ne wannan ba abin da ya sa dan wani jam'iyya cikin wannan magana. Abin da ya shafi jam'iyyar APC jam'iyyar APC ICC tana da hurumi akan abin da ya kamata a yi a majalisa wanda suka gani za su yi masa jagoranci a wa'annan shiyoyin wannan shine abin da jam'iyya mun samu maslaha ne na sulhu yadda majalisar tarayya din nan za ta tafi a dunkule a tsammanin mu ba wanda zai fito a matsayin sa dan jam'iyyar APC yayi wa jam'iyyar nan terere in ba manta ba da tawan da ke mara baya ga Bukola Saraki na ganin da jam'iyyar ta ba su damar zabar waɗannan mukama a tsakanin su maimakon turo sunaye da zai zama kamar fifita wasu kan wasu ga ma abin da sanata dan Juma gode ke cewa. A daidai da aka saba yi tun daga farkon wannan demokradiyya duk shugabanni na wannan majalisar dattawa ita jama'iya mai rinjaye wani lokaci ta kan ce shi kenan ga mukamin kaza ya tafi wannan shiya kaza mukamin kaza ya tafi wannan shiya kaza wani lokaci ma ba ta sa bakinta su sanatoci su suke zama in ba su muka misali yanzu mu jihar arewa maso gabas idan an ba mu mukami misali na shugaban masu jaye to mu sanatocin wannan jihar arewa maso gabas mu za mu zanna a cikin mu ce to ga wannan shine shugaban mu shiya shi da aka ba su sauran mukamai su ma karasi a takaice abin da ke nufi shine su sanatoci su suke zaben shugabannin su ba a turo musu shugabannin su daga sama to shi yasa abin ya daure mana kai don saboda yanzu jami'ar mu tana kokari ta sake kuskure na biyu ta nema mata turo mana shugabanni daga sama kuma haka haka abin ba zai kyau ba masanin harkokin shari'a barista mai nasara ya ce tun farko da tawanda suka zaɓi bukola ba saba wa tsarin mulki ba sai dai rashin biye muradun jam'iyya fuskar doka zaɓe an yi zaɓe kuma zaɓe ya yi daidai waɗanda ba su nan to dama siyasa abu ne na kutungwila abu ne na murɗe murɗe abu ne na yaya ka iya kiɗi ya ka iya rawa su waɗanda aka kada ko kuma suke ganin masu suka ci zaɓe ba su suka fi cancanta su ci zaɓe to su ne suka kwanta ba su tashi suka yi aikin su da ya kamata ba har abu ya kai ga haka. Shin majalisar za ta amince da sakon uwar jam'iyyar ko dai za a maimaita tarihin baya ne? 'Yan majalisar dai saura kaɗan wasu su su sha ta daga tsakanin masu goyon bayan wasikar jam'iyya da masu son a bari mai rabo ya ɗauka. Nasura da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.